الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يبدأ سنة فلان الجمعة سوى الحمد لله wannan kujera ta malam ta tafsiri wacce ta ɗau tsawon shekaru baya zama kanta saboda uzuri na tafiya kaduna tasiri kuma ba za ya wuce kaduna ya tafi wajen ƙasa a wannan ma haka baya da muka iya bisa tsakaninmu matan mai zama shi ne mai tafsiri a wannan masallaci duk shekara to amma yadda bukatun suke baya da muka iya yakan tsallake tafiya mu amma wannan shekara kasancewar sai nan da wasu yan kwanaki zai tafi aka matsa mashi cewa tsoron shi ta wata ce ai ba magana ba da za a malami na nan kuma ba shi ne da sani ba in bayan nan bisa larura bisa bayan da aka iya sai da farko ce bisa larura amma yana nan kuma kun da zai yi ba dalilin wannan ne ya karɓi uzurin cewa zai fara mana wannan tafsiri na bana wanda a jiya fara na so wannan yan bayanai tun jiya zo yi so su uzurori suka sa ban zo ba to duk da haka na ya kamata kare gama mai uwa wannan ni'ima da Allah ya mana mu gode ma Allah mu ci gajiyar ta da dama ita ni'ima Allah ya maka ita ba ka ganin ta sai da ta bushe wannan ana kwaɗayin karatunsa sa wasu ƙasashen to mu da muke tare da shi watakila ba mu hangen wannan ni'ima su wasu can yanzu suna buri suna fata ina ma ya je tun ramadan ya fara karatu ko muna nan yana tare da mu muna kokari mu bar wannan ni'ima ta kuce mana shi ya sa kullum in Allah ya maka ni'ima ka gode ma Allah bisa wannan ni'ima da kokari ka ci gajiya ta kafin ta kuce mata shi malaman mu muka rasa su ta hanyar azabi ko ta hanyar tashi daga inda muke Ta dama manzo sallallahu ya ce za a ɗauki ilimi amma ɗauke shi nan ba ya za a ɗauke shi ce shi ne ta hanyar mutuwar malamai na hakika a rasa su sai kuma a naɗa waɗanda ba malaman ba a ce su ne malamai su ta fatawa bisa kuskure su halaka su halakar to Allah ya tsare ku fatin da nake yan uwa yadda muke yan nasihohi bisa tafsiri littafin Allah mai girma zancen Allah sauraren shi kamata yi kullum ka ba shi saurari na musamman zancen Allah za a karanta aya za a jawo sannan a yi ƙoƙarin fassara maka ita da maganar magabata farko maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam idan aya da wani hadisi da ya bayani a kanta abinda ake ce ma tafsirin qur'an bi sunna akwai tafsirin qur'an bi qur'an fassara aya da wata aya akwai tafsirin qur'ani da sunna abin da ya shafi hadisi kenan akwai tafsirin qur'an da asarin sahaba fassara qur'ani da wani bayani da sahabbai suka kare to kullum shi yasa in irin ramadan ya zo mukan dan yi ma yan uwa nasiha za mu ji gidajen rediyon mu da na gwamnati da na commercial na neman kuɗi galibin su suka damuwa da wa za su sa yi tafsiri ba malaman iri iri za ka ta ji abin da ke gaban su kuɗi wa je biya kuɗi a sa tafsirinsa to kai mai sauraro ya kamata ka zama alamar sira malami kullum da za ka saurara da fassara maka qur'ani to ka saurari malami mai jin tsoron Allah malami mai ilimin tafsiri wanda ke taka tsantsan kullum in ya ce Allah ya ce zai faɗi fassarar wannan aya ko da hadisi ko da maganar magabata sannan ko ya koma zuwa tafsirai na magabata wannan shi za ka saurari tafsirinsa sawan irin wannan harka ɗin ko kuma a yi aka sa shi kada ka yarda ka je ka kwamfata guba akwai malaman da suke tafsiri ba abin da suke gaya ma mutane sai shi wanda ba su inganta ba da kuma hadisai wanda su ma ba su inganta ba a fassara aya da hadisi mawdu'i na karya da manzo sallallahu alaihi wasallam ba nan sai ka je ka kwamfata guba kuma kila kai baka san guba ba ce to shi ya sa ke kokari kullum ka tantance wacce halka ta tafsiri za ka rika zuwa sannan wani tafsiri a rediyo za ka rika sauraro kuma shi ya sa ake so kullum ka sami ala wato kayan aiki yadda in malami ya fara bayani da ji za ka gane ina ya sa gaba malamin nan na sunna ne ko da da'a ne malamin nan gaskiya ke faɗi ko son zuciyarsa shi yasa ake so ka sami aƙida ka sami tauhidi ka sami fahimtar manhaji na magabata ya dabi inda aka zo ana ma bayanin addini to za ka gane gaskiya ake so a gaya amma ana so a jaka zuwa aljanna ne ko so ake a jaka zuwa wuta ana ya tsaye abin da jini ke so gaya mana alhamdulillahi malam yana nan zai ci gaba da mana tafsiri cikin wannan kwanaki domin fa'idanta kafin ya tafi tun da waccan tafiya ya ya amsa za shi can kan ma ya fa'idantar ko kuma abin da ya rage na sauran kwanaki bisa larura sai mu dora kamar yadda kullum yake gaya muku kujerar nan tashi ce tsawon shekarun nan da ya ban mu tafsiri da suratu baha ba zan manta ba na iya bari muka dora bara muka yi hatima muka yi sauka muka juyo bakara to alhamdulillah zai dora mana daga inda muka tsaya kan nan Allah ya mana jagora Allah ya bamu ikon amfanin abin da muke karantawa mu amfani da shi da gani watakila da hannunmu da alƙalaminmu kenan wajen fa'idanta abubuwan da malam zai karantar da mu Allah ya mana jagora wannan wata da muka shigo mai albarka Allah ya kamu da makaransa Allah ya taimaki malam ya kara masa basira ya kara masa lafiya hidimar da yake ma addinin musulunci Allah ya sa nizanin sa Allah ya kara mana irin su malam kula ta fadar mashkura jazakumullahu khairan yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malamai sun ce ba a fatawa a garin madina alhali da maliku a garin shi dan uwana shek abdullah doktor abdullah ni aure na shi ne maliku kuma har zuci ke gaya muku an gani domin an ce ba mai sanin falalar mai falala sai wani ke da falala to Allah ka samu na da falala malamin kan karantar da mu tawagu kaskantar da kai Allah ya sani zan faɗa wannan ba da ina so a sani ba ɗazin don gudun kar a maimaita matsalar rashin ɗauko shi da wuri a ɗauki mota zai ta wuri shi yan agaji suka tare ya yi zuwan ɗauko mali an riga an tafi dalili ina kwaɗayi yi wa masu yi wa addini hidima hidima duk mutumin da Allah ya bashi zuciyar wanda zai da lokaci ya karantar da al'umma alkhairi yana da bashi a kanka ko ka sani ko baka sani ba in baka taimaka masa ya da mai hidimar ba ka zalunci kanka da kanka kuma kai ka sano to ni kwaɗayin irin wannan hidimar ce bar inda yi to ashe Allah ce ya fasa ya aka jin mu dama biya aka sai aka samu suka ga zai tafiya saboda haka sauran bayanan da zan yi akan wannan dan uwa ba wai yana nan ba ala alhaqu yuqal da kuma yan uwa masu kwaɗayin zuwa jin qala Allah qala rasul la'alla sai kila zama na da zan yi gobe insha Allah ta'ala tunda alamis zan yi sama ko in tafi can zare da kuma kila kan koli masallaci su ma yan uwa da take tasiri a wurin su kwana sannan kuma asabar Allah ya kai mu dama abin da ji da ni kenan akwai lacca da NTA da VON da wace ce FR suka shirya bi shekara suna kiransa annual Ramadan lecture suka kuma nace cewa ina daga cikin masu gabatar da bifa ba. suka zaɓi mai martaba ya muka yi ya ci a ɗin zamana ya ce da suna da tafiya suka ce ba this is national assignment suka ce ai wannan ƙasar ka ce za ka fara kafin ka je waje to sai na gaya ma yan uwa a can us na ce ku yi hakuri suka ce dan allah malam ka zo a fara azumi da kai kwana biyar kafin azumi idan ta magana lecture ne mu za mu tsara maka studio a nan new york kamar kana najeriya ana yi ne sai na gaya musu su kuma ne ce wallahi ba mai daba mun san gwamnati da fizikali ya za ku to gaskiya sai na gaya musu da kun gani ko ne ba kuke ta murna bara Allah ya ba Najeriya canji shugabanci kun faɗa ka to Allah ya kawo wannan shugabanci wannan shugabancin kila kila Allahu a'lam da dan abin da za mu dan jagula na nasiha la Allah Allah ya kalli wannan ya taimaka maka wannan shugaban da duk masu yin alkhairi ne ta shi ko in ka tsaya ka taimaka wannan alkhairi kuma kuna da rabo sai suka ce ya gaskiya ne so wannan shine dalilin jinkirin kora kan nake cewa sauran bayanai na zan yi rizalin comments kila sai in Allah kai mu gobe tunda Alhamis zan yi sama kuma da na faɗa wanda daga nan sai asabar Allah dai mana muwafaka ya samu dace dan wa ba mu san Qur'ani haka position din yana da tilal Qur'ani kar mu bude kafar sai saba sakiya ba bare a ƙara Qur'ani martaba Allah martaba mu gaba da dan wa masu girma a jiya mun kwana a inda shi malami ya kwana aya ta 30 a suratul Baqara kuma kafin haka na ɗauki lokaci na yi 'yar mukaddima akan menene tafsiri kuma ku kalli sha'anin gaskiya za ka iske abin da yake dahir shi za ka sake jinsa na muku bayanin tafsiri mafi tsada shine ka fassara ƙorani da mai ƙorani ko ka fassara ƙorani da sunna ko ka fassara da mai al'afar salafiyya irin su mujahid sabai ma tukun misali to dama na ce da ku makaddiman ba ta kare ba an na ce na fi so ma kawai karatun ma an kare shi akan mukaddima menene tafsiri amma inda hali mu shiga wani bangare in babu mu bar shi da ta ya dora kan inda ya tsaya to amma jiya bayanin da na yi ƙari a kansa shine akwai wani tafsiri da ake kiransa tanwirul liqbas fi tafsiri bin abbas mutane da yawa suna danganta wannan tafsiri ga dan abbas yawanci ba na shi tanwirul liqbas kaga sunan wai haskaka tunanin mutane kan tasirin dan abbas kashi da yawa na abin da ke ciki ba na shi ba to mai da hankali ba hikimar faɗin wannan dan kada wani abu ya zo maka da sunan bayanin dan abbas tunda an san ya ci tuta wajen bayanin qur'ani annabi ya masa addu'a Allahumma allimhu ta'wil wa wakwatar kitab to yana da wannan har yana cewa babu wata aya face ko ni ne na ɗaya wajen sanin da ko biyu zan kasance na uku to a kowane tafsirin yana yawo amma ba na shi tafsirin asawi kuma yana hankali da shi asawi ya gina tafsirinsa ne a kan zunzurutun guba da muka ji damuwa na na faɗa to a mai da hankali da shi har malamai na cewa alrawi ko asawi rawi mai batarwa ba asawi ba to ka san tafsiri daban na faɗa jiya kuma tamsiri daban daga cikin tafsirai masu matuƙar muhimmanci na gaya muku jiya an tambayi ibn baz ya ce karka yi wasa da tafsirin al'imam al-tabari shugaban masu malaman tafsiri da kuma tafsirin imaduddin ibn kathir dimashqi cikin mujalladi takwas da kuma tafsirin ne al al-baghawi ma'alim at-tanzil da kuma tafsirin ibn abi hatim ko abu hatim shi kai shi da kuma tafsirin da ubanmu malamin mu a wannan kasa ta Najeriya yi. الشيخ محمد قمي يا سامس سونا رد الأذهان إلى معاني القرآن وأما يدحن كلا شيني da hankula zuwa كلا زواج من القرآن كيشي wannan tafsiri kusan shekara talatin mun karanta da al'umma alhamdulillah a wannan gari mai albarka ba na mantawa cibiyarmu da rufin mun daɗe muna karantar da shi wannan ya karba hannun wannan har zuwa inda Allah ta'ala ya hukunta Allah ne ya rubuta ladan da ba da wannan muhimmi ne kwarai sannan kuma akwai tafsirin babban malami a wannan kasa tamu Abdullahi dan Fodi Abdullahi na Gwandu dan da balar da Hausa haka ake masa kirari sun shi da ta'awi kuma akwai ɗaya tafsirin suna kifayatu ba a faɗi da wai tafsirin da baƙaƙen baƙan fata to ga na ku kayan wani malami da ya ce kai ai wannan ba a afsuna ba kifatu ko afa'in duniya ne gaba da. saboda ilimin da ya aje ciki musamman bangaren larabci da ainihin sarko da kuma allugar larabiyya to daga cikin abin da karon manta jiya na ɗauko muku tafsiri mai ma'anar tafsiri daga bayanin al'imamu abu hayyan sai, inda kusan ya bada tarihi wanda yake most comprehensive ya mai komai da komai to karkashin wannan ke so na ƙara aka tambayi malami aka ce akan hukumar Allah hal hunaka asahhu kitabin littafsir wani littafi ne kake gani shine asahhu yafi kowanne inganci a tafsiri sai ce la yujadu ku ji maganarsa asahhu kitabin tafsiri fa kullul kutubi fi as-sahih wa ba'd al-akhta yace da wahala kace ga wani littafin na tafsiri kai tsaye 100 bisa 100 ingantacce dalili a iya samun kure kuma wannan magana haka take saboda ai dan adam ne ai kila wajen bayani ya kuskure to kuma a ce haka wannan shi kamar da to amma ko dalibi ne cikin maki goma ya samu takwas ai ka tausaya masa ya yi ko yi ba sai ka ce sahihi ne kawai saboda perfection cikar kamala ta Allah ce kawai to shine ma'anar maganarsa in ba haka ba a ka tasirin ibn kathir wanda baya fassara maka aya sai da aya shi yasa yawanci muka ba littafin tafsiri muhimmanci tafsirin imam bakari ibn atiyya an gane ko da sauransu misali to sai ya ci gaba da wannan bayani amma sai ke cewa kuma sai dai ya kamata mutum a cikin tafsiri kuma ya koma zuwa ga ulumul qur'an ya kawo misali littafin manna al mai suna ulumul qur'an da kuma ta imamu suyuɗi mai suna al-itqan fi ulumul qur'an na'am ulumul qur'an na taimaka maka wajen sanin fassara na ba da misali a cikin tarihin abu hanyar da cewa hatta yadda ake furta lafazin qur'ani bangaren tafsiri kwarai kuwa ka ɗauki misali imamu wahsh mai suna Uthman ibn Sa'id mutumin Masar amma asalinsa mutumin Kairouan a Algeria ko Tunisia ya ce madina gun na fi almadani wanda asalinsa mutumin rum ne mutumin asfana a iran wanda an ce shi na fi wato in yana karatu sai a rinda jin shi daga bakinsa wallahi malam sai suka ce ga mata bada ce sai ce wallahi ba za ta rani sam amma na yi mafarki annabi ya tafi a baki la ilaha illallah an ce baya jin magana ko da za ka busa algaita baya ji amma da ka karanta qur'ani ya ji ne kake sa nafi'ul madadi to shi wace karatu a wurin imamu warshi yakan ce mai malik yawmiddin kun san da wannan imamu asim yakan ce mai malik mai to in ka ɗauki wannan akwai fasara akwai tafsiri wuri suka ce maliki da king sarki mai mulki ran tashin kiyama shine maliki to maliki fa da madda eh, e mai mallaka mai bambanci da bambanci suka ce a iya samun mai mallaka amma ba sarki bane ko ba ka ba kai ma mallakin ne wulanka ne amma kai sarki ne sai dai ka zama sarkin wula kawai shi ke da magana ta gani amma ba sarauta bane ba to amma idan ka ce maliki fa mai mulki to kalli hikimar qur'ani Allah ta'ala shi aka tara masa duka ɗin shi maliku ne kuma maliku ne to kenan za a gane azancin bambancin ruwa din maliki yawmiddin da maliki yawmiddin ɗaya kenan na biyu mun karanta idan ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mai wa mulkan sai ka ji an ce wa malikan kabira akwai wannan ruwa kuma sai baka mana daban daban malikan kabira mulkan kabira to shi ne yake cewa yana daga cikin wato wajibin sanin wannan hatta a san ilmin qira'at dan zai taimaka maka matuƙa gaya shi yasa bana tafsirin mu a Zariya dan wanda ya ja baki ya ga min baki ne da ruwayar wa khalas. daga hamza kila kun fara sun fara sa a kaduna tun jiya karfe hudu da kwata wani ɗan uwa wanda Allah ya masa rawar Qur'ani a Zariya. ana ce shi dan uwa Abdullah Abba ina jin bawa Allah yana da karawi wajen guda bakwai sai ce zai yi da ruwayar Imam Khalaf an Hamza Hamza yana da ruwaya ko kace yana da qira'a ko da wasu daga cikin malamai sun saki qira'a sa Ibn Ahmad ibn Hanbal da Sufyan ibn Uyayna to amma tabbatacce ne sufyan al-thawri na cewa wallahi Hamza bai taba karatu da harafi ba illa bi athari illa bi tadai imamu shafi'i ya masa kirani yace wa hamzatu ma azkahu min mutawarri'in imaman saburin lil qur'ani murattila ma'ana sanin kira'o'in nasu na da matukar muhimmanci shi ma bangaren tafsiri ka ji alqali ibnu amir shi duk inda ya samu kalmar ibrahim ibrahim yake cewa wa in qala ibrahim ibrahim a qur'ani yi eh, riwaya ce kuma ta tabbata to abinda ake ce waɗannan firawoyin guda bakwai tabbatattu su ma suna da tasirawar in kana magana ilmin tafsir sannan mu gangara kan muhimmancin ka kiyayi tafsirai na banna irin su tafsirai na yan bid'a irin su almiza, da irin su tababa'i da tafsirin yan bid'a na gaya muku jiya da suke cewa manzon Allah ba mutum bane da wasa da hankali da suke yi ka ji suna cewa ai aljihunka ma Allah ne kanshi a cikin ka ma fi hazi aljubba ila Allah rabbul alamin dole mu kiyaye sai mu fada cikin halaka kana tsammanin kana samun tafsiri ne amma ba kake kun fada Allah ta'ala ya ya tsara gane da mu wannan muhimmin abu ne a faɗe shi a lokacin da ake fassara Qur'ani saboda hikimarsa shine a san me Allah ya ce kuma me muka fahimta daga Allah kuma ina muke kan abin da ya faɗa ɗin kuma ina za mu dosa me muke kuma tsammani bayan mun bar duniya bayan mun aiki da littafinsa ƙur'ani hujja ne gare ka ko a kanka daga ƙarshe babban malamin ibn al yana cewa wallahi duk wanda ƙur'ani bai zama dalilin warakarsa ba to kada Allah ya warkar da shi wannan babbar magana ce ƙur'ani bai maka maganin shirka ba da girman kai ba da kwaɗayin duniya ta da duke nuna babu wani medical doctor da zai iya wallah in dai ka kasa samun waraka daga Allah ya ce annabi ya ce Allah ka ƙara mana fahimtar Qur'ani da karanta da Allah ta'ala yake so shi ko malam Allah ya saka mai da alkhairi da gaba ɗaya? gaba inda inda muka tsaya har an riga an je an yi sabi na farko an koma ana sabi na biyu me zan ce illa in ce ya Allah ka saka ma bayan da alkhairi ka sa wannan aiki shiga cikin mizani shi malam da kuma mu gaba da ya karantar da mu ya ba mu ikon ci gaba da zuwa mu amfana mu ci gaba da kwankwada daga mai da qur'ani malam karanta da sauranci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون إيه وانا سورة الجرمة البقرة سورة تبيو نكاك اللي تبكيو بس بيان ما أبو تعلمي wato a farko ta كم kan mutane guda biyu lokaci ta fara magana tun akan mominai an ko zalikal kitabu larai ba fi hudar liwa sai ba da sifar al muttaqin alladheena min dai wai har sori guda shida da ya kare sai magana kuma kan kafirai daga nan sai munafikai to daga nan aya ta 40 har zuwa kusan 130 akan banu isra'il yahudawa yahudawa yahudawa dan ka san mentality din su da kafircin su da taurin kansu bai yi ma Allah fito na fito da fata an gane ko Allah ta'ala ce ya ku ƴaƴan Isra'il wane ne Isra'il shine annabi Yaqub kirarin sa kenan Allah ce kullu ta'ami kana illa li bani Isra'il illa ma harrama Isra'il nafsi min qabl an tatala annabi Yaqub shine Isra'il da yaran Ibraniya ko Hebrew sun ce Isra abd in Allah suna nufin bawan Allah to su banu isra'il sai aka danganta su gare shi ya ku yan isra'il ku tuna ni'imar da na yi gare ku kun gane ni'imar allah gare ku tuna ta wa aufu bi ahadi ku cika alƙawarin da kuka ɗauka na bauta min babu shirka na dogara da ni addini ne kaɗai za a yi wa to ku cika in kuka yi haka ufi bi ahadikum ufi ɗaliban arabiya ne aka ce ofi a asali ofi ne ina yadin take ina ya take an shafe mai dalili sai ka ce li'anna kalimata ofi waka a jawabin littalab majizum ina alama majizma hasbuliya an gane saboda awufu umarni ne jawabin umarni dole kasance majizum to sai ka shafe ku cika alkawari na zan cika naku wa iya ya farhabu ka ji fa kuma ni kaɗai za ku bauta a wani wuri Allah mai girma kan yi amfani da lamiri na jam'i yace inna nahnu mu ne muka Allah shi kaɗai ne ko mu gane nan ba yawa amma in aka zo wajen tauhidi da ibada sam Allah baya kawo lamiri na jama'a shi kadai ke baka wa iyaya ai bai ce wa iyana ba kalli ko ani da kyau amma in aka zo wajen abu kamar ba ibada ba akan ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu ba jami ba jami bane nan ana kiran sa ne wato damiru at-tawqin plural of honor jami na martabawa amma banda tauhidi tauhidi saboda ka san karkar da kai shirka bauta Allah baya amfani da lamiri in ba na shi kadai ba qul huwallahu ahad to ga irin sa nan, wa iyaye ni kadai farhabun ku ji tsoro na ki daga ke kenan domin ubangiji ana bauta masa hanya biyu innahum kanu yake ce wa ona na ragaban wa rahban wa kanu lana khashi'in suna bauta mana wajen kwadayi da kuma jin tsoro to anan sai aka samu a tafsirin ma'abota bid'a suke cewa ai mu ku ji magana da kyau ta'udhu ba ma bauta ma Allah dan tsoron wutarsa ko don kwaɗayin aljannarsa kuma gun tafsiri suke da ana kamfara da zumar ana ba mutane ilimi wanda guba annabawa da suka fi kowa kirki Allah ce suna roƙona ragaban don kwaɗayin aljanna wa rahaban don tsoron wuta to kai wane ne shugaban masu bauta tsakanin arraghabu war rahabu shine annabi Muhammad ya fi kowa kwadin rahamar Allah ya fi kowa tsoron azabar Allah sai wani zo da sunan ilimi yace a shi baya bautan Allah dan wannan wai in ka bauta ma Allah dan tsoro ko dan kwadin Allah na fatilka ibadatu tujjar wai ibadan yan kasuwa ne yan profit wace magana ce wani tafsiri ne wannan wani manhaji ne wannan wani salo ne wannan ba salon mutanen kirki ba to ka tsara kunninka daga jin wannan in ka ji ka sani guba ne ka kiyaye kanka Allah ya ce ni kadai za ku tsorata wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih sannan ku yi imani da abin da na saukar musaddiqan wanda shi abin da na saukar din yana gaskata abin da ke tare da ku ne so ake wannan magana banu isra'il to abin tambaya anan shine banu isra'il ake addressing ana amma qur'ani lokacin da ya sauka ga annabi sallallahu alaihi ai banu isra'il da ke madina ba su bane suka yi waɗannan abubuwan da yasa aka sauka da wannan magana ko so ne to ya ake addressing din su eh saboda ƴaƴan waɗancan ne jikokin su ne sun yi iwar duk abin da suke kai a kenan in ka yadda da abin da misali mutanen garin ku shekaru dubu da suka wuce suke kai na banna da kai da su duk layin kuɗa kun gane hikimar ko in ba haka ba su daban ne aiki ito eh amma da manzon Allah ya bayyana sun ƙi shi sun yi rigima da shi har ɗaya daga cikin matan annabi anak na safiya Allah ƙara mata yadda babanta bai hudu. ana kiran sawa kuli ibn al ta ce wallahi lokacin da annabi ya zo madina ta ce ubana huyayi cikin 'ya'yansa ba wanda yake so iri da shi aka je aka tarbi annabi sama mutane madina suka hau kan gidajensu su leƙa ko su hango shi ta ce da shi da ankil ɗina abu yasir amma da ya fahimci annabi muhammad ne ba bai hude ba ne ta ce sai juya ba ya zo na ce ya agaci ta ce wallahi bai kula ne ba kamar ya banga ji ya damu ta ce sai na ji na yana cewa da shi a huwa huwa wannan shi ne muhammadu ta ce fasami ito abi ya kun na'am huwa huwa shi ne ta ce sai na ji an kalice ma ba a adatta lahu to me plan ka me ka shirya masa sai ce adawatu huma baqit zan yi gaba da shi muddin ina rayu to da aka aka hada su da na farkon aka tsine musu gaba ɗaya kenan a gaya mana ko da kana da magabata iyaye in ba akan daidai suke ba ka bi in ba haka ba sai ka shiga layin yan inna wajadna aba ana ala umma wa inna ala asari menene Falas. so mun taso a kasar hausa mun tuka al'adu wasu masu kyau mun bar sa kyau dole mun bar su kanka shaka mu gada hmm. in an gaji kayan gado na gari mu dauka in ba ki sai mu aje mu musu fata na Allah ya kai su khalas so almuhim anan kaga ana maganar banu isra'il ne tare da cewa waɗanda suke madina a lokacin manyan ƙabilu guda uku ne banu qainuqa banu nadir da banu qurayza duka wasu na kan manufarsu shi sa Allah ta'ala ke tato ga abin da na saukar wa aminu ku yi imani da abin da na saukar yana gaskata abin da ke tare da ku me ke tare da su a taura shin inda za mu tambaya akwai a taura a yau in babu sun canza ta in ka ɗauki bible mai tsohon alkawari da samun alkawari tsohon alkawari na da ɓangare wajen ainihin guda biyar shi suke kira wai da biblical torah pentateuch genesis exodus leviticus numbers deuteronomy dukkanin su ba Allah bane saukar da su amma suna kiransu a taura ta annabi musa inda za ka ɗauko a taura yadda aka saukar da ita za ka samu bayanin annabi muhammad ciki tare da abin da suka yi na canzawa da abin da ya kama da haka shi sai ce wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum littafin da ke gaskata abin da ke tare da ku wala ta takunu awwala kafirin bihi kar ku zamanto farko masu kafircewa da wannan qur'ani kuma ku ji da kyau wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kar ku sayar da ayoyina da kuɗi na duniya ɗan kaɗan ɗan firiri kan doro cakurkuri wa yi fattaqun farko farhabun nan kuma mai fattakun ya sake jaddada lamirin bauta ne kaɗai kawai ni kaɗai za ku ji tsoro ne manan tsoron Allah suka ce yin abin da ya ce a yi da barin abin da ya ce a bari Allah ka samu dace wa aqimu salata ka karanta ko ko kuma wala talbisul al bil batil kar ku kuɗa ƙarya da gaskiya talbisun kenan kar ga gaskiya ka rikirki ta da ƙarya shine talbisun kenan shi yasa aka kira iblis iblis dan yana talbis ka kalli properties a cikin kalma din iblis loves talbisu in ka kalli kalmar sun tafi tare iblis kan rikikita ka ga gaskiya ya sa maka shakka har ya sama shakka game da ubangiji a uzu billah to Allah ce karku yaka kar ga gaskiya ku rikita ta da ainihin ƙarya yanzu misali a yi sallah mutum ya ce salati goma ga annabi sai kace da shiga fita malam wannan yana da asali a ga aikan ka kai salatin ne ba kyau salatin ne ba kyau ba ga yarki ta ya maka kalbi su malam ba maganar sentiment nake ba a'a annabi yayi yace a to ba kyau ne to kaga wannan ba dalili bane wace da ke salati in ka ce salati ba sai ka zama kafiri amma tambayar annabi yayi ga fata malam to irin wannan shine ne abinda mutane ke yi bizan karkata yanzu misali don girman Allah wajen kiran sallah sai wani ce Allahu a'zam Allahu a'zam bai ba Allah ba shine a'zam ba to me saka ce bai ba madalla to idan kace a'zam ai kalma ce mai kyau haka za a yi kai talbisu na ba ku misali ne kawai wanda za a yi masa mutuwa ya yi fidda'u talbisu ne ba gaskiya ne duk wanda ɗan uwansa ya mutu masa fidda'u ya zagi mamaci ya ci mutuncinsa duk talbisu dan ma'anar fidda'u fansa atonement sai ka ba da fansa wato kai dan wanka na cikin wahala zaka fice shi kenan misali to an gaya mai yahudawa ne duk wanda ke ka hanya batacciyar hanya to bai kama da su wala talbisul haqqa bil batil kar ku cakuɗa ƙarya da gaskiya da fata an gane ko wa taktumul haqqa ko kuma ci gaba da boye gaskiya wa antum Ka ji fa wannan wawan ta menene suna kinta wawul hal alhali kun sani kun san annabi Muhammad gaskiya ne amma sai ku boye ta farko ka haka kai ma ka boye gaskiya saboda in ka faɗa ta shafe ka faɗa ko da akan kare domin idan ka san gaskiya ka boye to kai laifin biyu farko dama kana kin gaskiya, sannan kuma ka boye amma idan cewa ka san gaskiya ne in an faɗa ta shafe ka to ka faɗa mana albarkacin ka faɗa ta shafe kila sai Allah ya maka rahama amma kana kan ba daidai ba ka sake boyewa to ka tara zunubi biyu Allah ta'ala ka kare aya ta gaba wa الصَّلَاةَ zakata wa ruk'u ma'ar raki'in wannan ita ce lamba 43 cikin wannan sura mai lamba biyu ku tsayar da sallah sannan ku ba da zakka ku yi ruku'u tare da masu ruku. aya ta gaba أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون wannan aya da ta gabata malamai sun fitar da wato doka mai ƙarfi akan wajibcin sallar jami'i suka ce domin Allah ya ce warka'u mai ku yi ruku'u tare da masu ruku'u wanda wannan ba zai bisa yin kawo cikin jami'i ke shi yasa cikin hadisi dan masu yake cewa Allah ka amsa da hadisi tabbatacce wanda za mu ce akhar ke ya ce wallahi sallar jami'i na daga cikin sunonin annabinku inda za ku bari za ku halaka ya dan mas'ud sannan ya koro hadisi sun za su na cewa na so in ce da wani wuce ka ja mutane sallah ni kuma in je gidajen waɗanda ba sa zuwa jam'i na ƙona gidansu ya ce wallahi da ɗayan siyasan zai sami wani abu na duniya kan larabci lau na ahadahu ya alamu annahu ya ji marmatai ne hasanatai la shahida da ɗayan siyasan zai samu wato ainihin alkhairin duniya wallahi da ya zo so daga wannan ayar ta gabata suka fito da hukuncin wajibcin sallah cikin jami Ɗan uwa ka kasance cikin masu ruku'u tare da masu ruku'u Allah ka dace da mu sai ya ce kwake umurtan mutane an gane da nagarta shine albir albir menene bir nagarta a cikin hadisi dan mas'ud cikin bukhari da muslim manzo sai yana cewa alaikum bis-sidq fa inna as-sidqa yadi ila al na hore ku da faɗin gaskiya saboda gaskiya kan kai mutum zuwa ga albir shi kuma albir kan kai mutum zuwa ga aljanna albir ke mai albir nagarta abdullahi dan umar yana yawan sadaka da suka yi ibn umar sai aka ce saboda ne sai ce domin allah ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu albir ba sai kun bayar da abin da kuke so wa ana uhibbu sukka ni kuma na son suga da haka abin da nake so na ba dan in samu albir albir saboda nan Allah ta'ala ke cewa ko ke umurtar mutane da albir yi albir ɗa'a, nagarta kirki watan-sauna, tansawna kun ku dinga manta kanku alhali kuna karanta littafi shin ba ku da hankali shine afala a ba ku da hankali suna da hankali mana ina zan tambaye wani hankali Allah ke nufi malamai sun ci hankali iri biyu ne akwai al'aqlu salim da al'aqlu saqi akwai hankali lafiyayye akwai hankali mai ciwo zai ce ai saboda tsabar intelligence ne ma yasa ba na musulunci ina da hankali ka gaba shi da hankali hankali ne ai amma ba hankali ba ne to ba shi Allah ke nuna ba hankalin da zai ganar da kai bin Allah hankalin da zai hana ka ka shiga ɗaki ka sha ruwa ba a ganin ka kasan Allah na ganin ka shi ne hankali lokacin azumi ne ke hankalin da zai hana ka sakin ido kan wanda bata halatta gare ka ba har kai sha'awa aikata aikin banza ka fahimci kai jahannama na gabana shine hankali ashe dan wanda ya shagiya ce hankali hankali ne amma na banza saboda ka hankalin da Allah ke tambaya anan kusan wani irin hankali da yace afala aqilu shin ba za ku hankalta ba اللهم اجعلنا من الأقرى واستعينوا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين كن نتي مكم الله وجن تبتا أكن حنيا تحنيا ين حبوري كلم أغنى كن نتي مكم داجي وأكن حنيا البر بالصبر تحنيا حبوري wato ashe ka ɗore akan hanya sai da haƙuri yanzu ka ɗauki ibadar da muke ta azumi an ce ba mai haƙuri irin mai azumi Allahu akbar Allahu akbar abinda Allah ya halatta maka ya ce ba na so ka taɓa kuma ka haƙura matarka da aka halatta maka da rana Allah ce a'a haka ita ma ka ce mun haƙura to ba ƙaramin abu bane shi yasa aka ce mai azumi ko da wani ya zage ka karka amsa in za ka amsa ka ce in mai sa'in inni sa’in inni sa’in iya amsa ke mai azumi ke yi da fata an gane ku shi sa aka ce masu azumi Allah ka samu na cikin su za su shiga aljanna ta wata kofa da ake ranta arriya kofar masu haƙuri ke to sai Allah ya jinjina muhimmancin haƙuri ku nemi taimakon Allah ta hanyar yin haƙuri ba abin da yake shi daɗi haƙuri wasu salata da kuma yin sallah an ce abin ya ɓata ma rai sai manzo sai sallallahu alaihi wasallam an gani wa innaha lakabiratun illa ala alkhashiin lalle ita innaha hadin lamirin menene sallah me dalilin ku jamil me wuce ta aqrab a dokar larabci suna cewa me abdamiru ya'udu ila aqrabi mazkurin min al lamiri kan kuma zuwa ga mafi kusaci in ka ce na ga aminu da ya haya na ba shi littafi ya hayan kake kun gane? ƙarƙashin wannan ne wasu malamai suke cewa masu kafa hujja da wancan aya laye masu hu ba ƙorani ake nufi ba dalili saboda wannan ƙa'ida Allah ce innahu la ƙor'anun karim kaji suna na farko fi kitabin لا يمسه أنا لكم الكتاب الذي في القرآن له المحفوظ saboda wannan simple principle cewa ne lamiri kan koma zuwa ga mafi kusanci ku tabbata akan hanya ta hanyar haƙuri da kuma sallah lallai sallah la kabiratun tana da wahala shine ma'anar kabira ana tana da wahalar yi da kowa a'a sai ce illa al khashi'in Allahu akbar sai ga masu tsoron Allah kuma nan ya ce illal muttaqin ba saboda sai ce khashi'in saboda shi khushu'i tsoron Allah irin na zuci wanda ke tattare da ne zuciya mu ne yi sallah ba ta masa nauyi wallahi mai imani in bai yi sallah ba zai ji kamar abin da zai faɗo masa aka ba mai imani da zai iya sallah ya kwanta ya ji daɗi ya san bai yi lishe ba kuma yana sani ba zai iya ba saboda zuciyar Allah ya riga wanke ta ko ka da hankali kar ka bari irin wannan zuciya ta lalace da safe kar kai wasa da sallah cikin jama'a kaji Allah ce wa innaha lakabiratun amma illa al-khashi al-khashi suwa sai fassara maka su a baya shine tafsirul qur'an bil qur'an da ya faɗi khashi'in sai baka titil sune suwa yace ne الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون سوري وأن دسكي زتو زاسو أدود أبنجي جسو زتو إيه زتو هذا القرآن يسي سيما لم يسكتي با زتو دكتي بمين كتي زتو بصر التربس سكتي الظن هنا بمعنى اليقين sun sakankance kawai an gane ko zato anan na nufin tabbas da yaqini qur'ani kan zo amma ba lafazin da kake tsammani bane Allah yana cewa misali fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha Allah ya ce yan wata yau zamu manta da su a ah, Allah na mantuwa ne kuma yace wa ma kana rabbuka nasiya na'am ilmuha inda rabbi fi kitabillahi yadhillu rabbi wala ya ce kuma nan sawun zamu mance da su ashe dole ka fahimci abinda da ake nufi kamar kai ne da kake kai da Allah manta da shi ba muna faɗa da hafsa mantuwa ake nufi hmm, wulakantarwa ne ibris da shi so lafazi kan zo amma laisa ala dilala ka kalli siyaki harafin saboda kanan alfara cewa su da wanda suka sakankance za su haɗu da ubangiji duk mumini ya san zai haɗu da Allah wa annahum ilaihi raji'un sun san cewa za su koma zuwa gare shi komawa zuwa ga Allah na kasancewa ne ranar mutuwa shi sa ya fara a cikin aya mai lamba 281 ce ne wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron rana da za mu da ku zuwa ga Allah turja'una fihi ila Allah Allahu akbar thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ku ji tsoron rana ba wata matsala ba ce ba wata tafiya ba ce shirya hmm. ka ne cancan zuwa wani kuma inda za ka je din a cikin duniya take sai dai kai ba duniya kake ba kuma rayuwa ana kinta barzakho kuma suka ce wanda ya koma wannan gida to masa ta tsaya haka daga suka ce man mata faqad qamat qiyamatu to su waɗannan bayin Allah suna da sifa guda biyu za su haɗu da Allah sun san kuma za su koma zuwa gare shi to bayan wannan sai aka sake mai da aka wato ainihin akalar magana din da kan banu isra'il na ga muku tun daga aya ta 40 a bakara har zuwa 130 da wani abu do akan banu isra'il su ne mutanen da wai dan su ja hankalin duniya da suka kafa ƙasarsu mai suna isra'il wacce aka gina ta akan kwakwale da jinin mutane sai suka sa mata suna wai isra'il shi mutum kullum yakan so ya raba kanshi da mutumin kirki su amu isra'il ai annabi kuma ya yi kisan kai ne ya zanta jini ne ya halatta haram ne to kenan kaga kullum yadda yi waslan bi laila wa laila la tuqiru lahu bi dhaka kowa na tsanin lalle ne suka kafa wannan kasa a watan mai 1948 bayan kare yakin duniya na biyu da shekara uku 'yan ta'addun duniya suka goyi bayan su tarihi mai tsayin gaske to sai Allah ke musu magana ya bani Isra'il karanta ka karanta يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون يقول يا إسرائيل كتنا نئمومينا أكنك واتنا نئمتا أغريكم ku tani ni na fifita ku akan na? malamai suka ce alamin karkace duniya gaba daya saboda alam na annabi muhammadu sama take da kowace kaga wato hikimar kuma zuwa ga tsarin magabata a tafsiri kan domin Allah ya ce wa anni faddaltukum alal ni na fifita ku akan talikai ba haushe kan ce talikai amma kuskure ne ka fassara alamin da talikai kuskure ne hausa ba ta yi ba kwarai duk inda al'alamin ta zuwa ƙur'ani karka ce talikai dalili saboda Bahaushe yakan ce adamu kakan adamu kakan ashe suna nufin annabi adamu kakan mutane ne kawai domin idan ka ce kakan talikai ba mai fahimtar cewa annabi adamu kakan kaji ne ko kakan shanu da kogi da aljannu to ita kuma karma alami na a cikin context na qur'ani na nufin duk waɗannan duk abin da yake ba Allah ba alami so idan ka fassara alamin a wannan tsari da talikai ka takura ainihin fadin kalma na fata kun bincin da kyau sai ka ce alamin dukkanin halittu to nan Allah ta'ala cewa na fifita ku akan alamin talikai suka ce eh na wancan zamanin na wancan zamanin dalili saboda ya faɗa ce kuntum khaira umma ko ka fi kowa alkhairi to ashe ba zai a fifita su akan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam na'am su ne mafiya alkhairi na duniyar wannan lokacin nasu rafin shine ma'anar magana wato ku tuna ni'imar da ne muku an ce an ba su annabawa ɗaiɗaiɗaiɗai sun kai arba'in su suka sami kaso mafi tsoka amma sun karkashe su da yawa sun kashe annabi haya sun kashe annabi zakariya suna kashe annabawa bardali mumini ka kashe shi a cikin ruwaya tabbatacciya duniya gara ta tashi da azub da jinin mumini daya a kashe shi abin Allah to kuma annabawan Allah don ka ƙara sanin suwa ne, da haka ba mamaki yin suna zub da talasai na mentality ɗinsu na kisa ne har ka ga mutum ya rota a cikin a cikin soyayya ɗinsa born to kill wai sunan shi kira born to kill ba an haife shi don yin kisan kai kuma kaga ɗaya musulmi su yi ainihin soyayya i love jerusalem alhamdulillah miskini na ga wanda ya sa ainihin wallahi singlet ko soyayya ne a sama sai aka sa zion a tsakiya kai zion body and soul miskini bai ba shi an burge shi zion shi ne dutse ana kiransa jabal sahiyun a isra'il yake nan ne jigon aƙidar kashe musulmi da a shiga albaitul maqdis a yi ta ko aure sau suna ji da wannan aƙida ana kiransa zionism shi ne jigon addinin yahuda kai musulmi ne ɗan musulmi gaba da baya haba ɗan uwa ne girma don me za ka bari kuruciya ta daidai ta haka kana da mutuncinka kana da identity na ka tsare ka kare arafkun da haka allah ta'ala ke cewa na fifita ku a kan wato halittu na zamanin ku ne kawai aya ta gaba wata ku man ku ji tsoron kuma wata rana ranar da la ta jizi nafsun an nafsin shai'a wata rai la ta jizi ba ta magance wa wata rai komai ta ji zikin wata rana ce ta shafi yana ba ba zai wa uba maganin komai ba don ya ce kullum ri'in minhum yau ma idin mai kowa ta kansa yake yi ta ji fassarar ayan anan wala yi kubaru ha shafa'a a wannan rana ba a karɓan ceto daga kowaye a duniya kana iya cewa da Allah ne ne wani ɗanmu ne a bashi appointment shafa'a ke yau Complementary card ma na ce to yau ba haka bane kai masa kai ma bc a bada admission sai labai an gama to shafa'a kenan a duniya ba laifi ba ne amma kai yi ya kamata kai yanda ya kamata to amma a la'ira ana gaya mana rana ce wadda wala yuqbalu minha shafa'atun ba a karɓar ceton wani ba wani isa shi a lokacin sai wanda Allah ya bashi isa din irin su annabi muhammad babba dan abdullahi farin jakada sallallahu alaihi wa sallam wala yukhadhu minha adlun kuma ba za a karɓi musanye ba shine adl mutum ba zai ce ubangiji madadin azaban nan na ba da gidan nan ba shine adl to ba a karba ina ma zai a lokacin wala hum yansarun ba kuma za a karbi su ba aya ta gaba وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم shi mutum in ya gamu da ni'ima ya mance ta babu laifi a tuna masa ko ya tuna ko kana iya tuna mutum ni'ima ba a fuskar gori ba mm. zai kyau ka ce da shi ka tuna wani ba shi maka abin alkhairi ka ba don ka tuna tabbashi to a cikin uslubi na qur'ani a cikin wannan aya mai lamba 49 su wannan banu isra'il sai Allah ta'ala ke cewa wa if kutuna lokacin da najjaynakum min ali fir'aun lokacin da muka cece ku shine najjaynakum haka ne muka kwato ku muka tseratar da ku daga mutanen fir'aun al anan ana nufin mutanen sai an gani? me suke muku sai aka baka tafsiri yasumunakum su al'azab kalmar ya sumunukum suna ɗanɗana muku mummunar azaba menene wannan sai Allah ta'ala ce suna yanka ayyanku kalli lafazin qur'ani komai daki daki sai ce kuma yuzabbihun me yasa bai ce yadhbahuna ba da bambanci tsakanin yadhbahuna bai yuzabbihuna qur'ani a cikin suratul yaqatin sura mai lamba 30 da ainihin wato bakwai kaga Allah ya ambaci annabi Ibrahim Allah ya kara masa aminci ya gaya ma ɗansa ya ce inni ara fil manami anni azbahuka da ce uzabbihuka ba to amma nan sai ce yuzabbihun menene bambanci tsakanin yazbahuna da yuzabbihun da bambanci yazbahun yanka tashi ɗaya yuzabbihun yanyankawa a yanka wannan da wancan an gane duk fi'ili madi in ya maimaitu da tad'ifi yakan fa'idatar da me at-takrar qa'ida to anan sai ce yubabbiquna abna'akum suna yanyanka ku maza a wannan lokaci don gudun kar a haifi annabi Musa malamin tarihi na gaya mana Allahu alam sun yanka yaro ya fi dubu goma yanka yaro ya fi dubu goma saboda an ba shi fir'aunar labari za a kaɗa namiji sai sa aka dinga yin kasa wa sa'akum amma yaya mata sai ake kyale su amma duk da haka din ya hana a haifi annabi Musa ba a haife shi ba to ne Allah ki take su kuna bin da aka yi waɗanda aka yi muku wannan ana yanyan kaku ana cutar da ku Allah ya cece ku shine za ku je ma Allah baya sakon ke Yahudawa kenan wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim lalle cikin wancanan ku ma'ana cikin abin da ya faru na yanka ƴaƴan ku maza da barin ƴaƴa mata ka akwai bala'i daga ubangijin ku bala'i wanda yake ba dan kalmar bala kan zo a ma'anoni da yawa bala'i kan zo a matsayin masifa mai tada hankali irin wannan bala'i kan zo a matsayin a jarraba ka da alkhairi don ya ce wani blokun bishar wal khairi fitna in aka baka ni'ima ta dukiya ilimi da lafiya ai bala'i ana so a jarraba ka ya za ka yi an gane ka yi aure kana da matarka ta tsare maka mutunci bala'i ma'ana jarraba ka aka yi Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata menene kaji bala'i kar ka dauka bala'i musifa ne kalmar takan zo a ma'anoni da yawa qur'ani kenan ka dauki misali kalmar ni'ima ni'ima takan zo a ma'ana wajen guda goma tafsirin mu na bana da muka yi mu dauko daga al-jafiyat da muka zo kalmar al-kitab sai da muka samu alkitab ta zo a ma'ana ɗaiɗaiɗai goma sha ɗaya kuma shi ma wannan fanni ne mai zaman kansa a tafsiri akwai littafi na al'imamu dama gani mai suna alujuhu wannan ba'a yana da matuƙar muhimmanci ɗalibin ilimi mallake shi domin zai ce to kalma kaza a qur'ani ga fa abin da take ne saboda in ka zo tafsiri kowace kalma ka kai ta unguwar da ta kamata ka kaita araftum to anan kalmar bala'i kan zo a ma'ana da yawa misali ka ɗauki alkhairi me alkhairi Mai alkhairi Allah ce wa man ya amal mithqatan khairan to alkhairi na me ake nufi sallah zakka sabu zumunta amma alkhairi yace okay sai kuma yace in taraka khairan alwasiya idan mutum ya mutu ya bar alkhairi to wasiya me ake nufi nan kudi kudi cede shi ne alkhairi ana wurin misali lukla <laughs> ne ko kudi ake nufi ana wurin misali ok ashe kalma kan zo da inda ake nufi da ita haka da Allah ta'ala anan ya ce ainihin wato cikin haka akwai bala'i daga ubangijinku bala'i kuma wanda yake babba ban sani ba in za mu kai ga ayata hamsin sai mu tashi akan wani ibo adna don gaba ce wadda ta kamata karanta ayata ƙarshe وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ فرقنا بكم البحر كتنكم لوك تندمك كيتا تيكو دومينكو الله أكبر يا جماعة وانت تكوني وزي جامل سنون تيكو دالبن جغرافي don da ƙwa'ani ya ambata ya kamata ka sun geographical akwai wani malami professor wane ne ya mai suna atlasul qur'an the quranic map duk inda Allah ya ambata suna mu da ke da alaƙa da geography sai ce da ke a gari ka zane a yanki ka zane je ka gani yana amfanin mu ɗalibai a fagen tafsiri wani kogi ne wa zai gani river nile kwarai wannan kogi shi ne al-bahar dan idan ka ce kogi kai shiru sai ka dauka kogin na Najeriya in hmm, kogin ne sai Allah ta'ala ce ku tuna lokacin da muka fassa teku muka kika teku ko ba haka ba fanfalaka fakana kullu firqin ka qawdul azim a cikin ash-shu'ara Allah ce dauki sandanka da kice kun yana da kin tekun sai wani gidan la ilaha illallah Allah ya ta ku tuna fir'auna ya fafaro ku ya bi ku da gudu muka daki ainihin tekun jira to amma waye aikin Allah da kanshi ko Annabi Musa ku kalli dalma wa in faraqana bikum al-bahra lokacin da muka fasa teku domin ku shin waye aiki din Allah ne ta nuwa ba a shi kenan ba laifi bane idan babana ya bani abinci in ce alhamdulillahi alladhi at'amani sai waje ba za ka ce dai abin kalai ba maka ba hala ya kai kai baban kawai bashi shi kudin komai Allah ne ke an gane ko saboda ka Allah ta'ala ke cewa wato lokacin da muka fasa wannan teku domin ku fa ku, muka ce ku wa aghraqna ala fir'aun muka dulmuyar da mutanen fir'auna wa antum tanzuruna ko kuna gani ai kuna gani abin da aka yi musu to kaga wannan shi yafi wato sanya su ƙara ga lalle Allah ya musu ni'ima domin sun gani dan sukan ce gani ya kori menene ji laysa man ra'a kaman sami'a laysa man ra'a kaman sami'a saboda haka kenan kun gani ba za ku gode Allah ba wannan shine abin da Allah ta'ala ya faɗa abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladansa barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim wa rafa'ani wa iyyakum bima fihi kaseer wa salatu wa salamu ala rasulil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. cewa menene idan kiran ya sa hannunsa a cikin kunne ya ya eh wannan gaskiya an ɗauko daga tsarin kiran sallah na magabata masu kiran sallah fitattu da zan yi tuna guda uku ne ka gari akwai abu mahazura shi a makai dinga kira annabi sallallahu alaihi wasallam a farko farkon musulunci a sannan a madina akwai bilal da kuma ibn ummi Makto, wanda shi makaho ne wannan mutumin to akan ce saboda a wannan lokacin don sauti ya kai har suka hau kan ɗan katanga ta misali a madina su daga da musamman wajen hari ala guda biyu to da yake sauti yana da abin da ake kira amo ko kace echo a kunni sukan daga kunnin su haka saboda yafi daɗi idan kana kiransu da haka abu ne wanda ni na sani yana da asali a karantarwar magabata hmm. misali za a ga daga cikin makarantun manzorin su abdulbasir idan yana can gaini kaga gaita ne daga kunnin sa ko kuma ko kai in za karatun qur'ani idan ka danna kunnen ka za ka ji daɗi ka jarraba saboda haka abu ne wanda yake da asali asali na amma dan mutum ba za a ce kiran sallah ba ta yi ba ɗai na biyu a wannan zamani da muke da amsa murya a yau so ina gani wata ɗin ba wasu kai wannan ba ko domin in muka kalli da shari'a a wannan babin idan abin da aka yi ya gamsar da abin da ake bukata shi kenan sai maksadi da ke da asas dan karka ce karkashin wannan mu daina cin aswaki saboda muna da toothpaste da kuma bra la aswak sunna muttaba ba abin aswaki Allah ya samu dace kuma wannan yake cewa sun yi alkawari da mai sai da littafi ya je nema babu zai ce masa ya dawo bayan sati mai zuwa wannan kafin sati mai cika sai ya samu abin wani to in ya saya ya saba da kawai eh a'a. E, ya saba alkawari in har ya daukan makansa yace da shi a kada a raya auren da ban saya hmm. ya daura kanshi to sai ya cika wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ya zama kamar contract contract kuma Allah ya faɗa a sura ta biyar aya ta daya ya ayyuhal ladina amanu aufu bil uhud in ka alkawari amma in kace to shikenan mun nan ka fa zai iya zuwa ci babu komai shikenan ka huta an gane saboda ka kare takura makansa kuma kar ka daukan maka alƙawari mai wahalar cikawa shi yasa aka ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ga illa me kace insha Allah kikenan ka huta kuma kai insha Allah tsakaninka da Allah ba da zimmar yaudara ba to bari in tambaya a wannan gabar dan wannan tambayar mun yi ta a cikin majalisar tafsiri menene hukuncin kafiri da ke sayar da Qur'ani kafiri ne amma yakan je sai Qur'ani? kuma ana samu ya sayar a shago musamman inda ya ga akwai musulmi da yawa ya ce na faɗi ƙur'ani wani lafiya ya sala to tambayar ita ce menene hukuncin ni in je in sai Qur'ani a wurin shi amma san kafin ya halatta akwai amsa cikinku to irin wannan na shigo da shi kawai saboda munasaba ne saboda mun ƙara faɗa da matsala ba ta mutum mun kai kuma da fara ne amma tun da na ambaci wannan kuma an kawo tambayar a wani an kuma amsa akwai fuska ne in za ka sayo da zimmar ka kwato ƙuran daga hannunsa duk ka sai ka ce to katin nauke gare ka dinna sai wannan jihadi za ka yi babban jihadi ko kun gane kila ku ce a ah, to ya tsaka kafa farkai bayan na kai ku abin kare ba ku tsaya gaskiya ne a zahiri ka ba shi karfin gawa a bizbin ah, is profitable ya sake tsayawa to a nan ne gwamnati take da ruwa da tsaki da ya kamata ta inda ake zaune cikin al'ummar musulmi a ce to kai wannan ba filin ka bane dole sai musulmi sun tsaya san abin da suke a zuwa taka addini domin zai iya daura bible a kai ya wurgi ma da shi a kuna kallo wata wannan ba harkar ka bane ba cikin ka bane masu sai da masa ai musulmi ne su ba ku da hankali ne ko dole a toshe a hana sannan a yi sayin da nake ne kun ji ina dare kenan ko amma in babu wancan dan kasaya zai koma ya ya sake sayowa to wannan na farko ke idan babu wannan yanayin fa ya halatta ka saya to saya ne wannan shi ne na ambaci wannan saboda alaƙar ciniki da ka ambata amma ya kamata mu kiyaye Allah ka kiyaye mu kuma sanin gaba amma ya gaba Allah mai tambaya yake ta mai rukun maraya ya halatta ya ba da dama ko da ya mutu a raba gado da maraya a to marayan nan yana cikin masu cin gado ne? to a cikin hadisi tabbatacce mun karanta a fuku aiko cikin muslim cewa wanda ya ɗauki nauyin maraya lahu auli gairi marayan nan nashi ne ko na waninsa to waye nashi misali ɗan uwan uwanka kana da ɗan uwa uwa ɗai uba ɗaya a nuna ba yana cin gado ba? ko ba cin gado? suna cin gado masu cin gado mutum goma a rahabi ya ambace su walwari sun minar rijali ashara asma'uhum ma'rufatun mushtahira alibin wabnu libni mahna nazala wal abu wal jaddu lahu wa in ala har inda yake cewa wabnul akhin mudli ilayhi bil abi fa ham kalam laysa bil mukaddabi ko kan cikin yani littafin nashi yake cewa dan dan uwa wanda ya zo kusa zuwa ga disease mamaci a dalilin babu ya ci saboda haka in kana nufin shi wannan maraya din naka ne da ke da wannan dangantaka ko babu abin da ya hana shi kwarai dole ki ba amma ku ji ka ji ka ɗauko maraya da a gidajen marayu ba ku da alaka ta jini haramun ne ka ce shi ba don ka ba shi abin da Allah bai ba shi kuma dole ne ka yi bayani to wani ba ka san ka ci gado na ba kar ka ji zafi haka Allah ta'ala ya ce ka yi haƙuri amma abu na alkhairi sai ka yi masa kafin ka mutu in zai yiwu sannan kuma kada ya wuce ɗaya cikin ukun abin da ka mallaka wallahu a'lam malam wanda yake cewa ah, shin mani najasa ne a shari'a ko ba najasa ne الإمام الزركشي wanda jiya mun ambaci ta'arifin sana tafsiri kuma mu bayanin Abu Hayyan da Imam Zarkashi ne ake da tafsiri yana cewa a cikin zartukansa na fiƙo masu kyau yana cewa ɗan adam abin da ke fitowa daga jikin ɗan adam iri uku abin da ke fitowa daga jikin mutum iri uku ne iri na farko na jasa ne bisa iktifaki ba haya fitsari da maziyi wannan kowa ya amince waɗannan na jasa abu na biyu da ke fitowa daga cikin ɗan adam wanda ba na jasa ba ne mai tsarki ne yawo majina gumi da kaki ko na kafiri ne wannan ba na jasa ba amma kasanta shi samun sha faɗa karka lafuke yawon ka buɗe ƙwa'ani ba ka of course ba na jasa ba ne amma kuma rashin tsabtatawa ne na uku wanda shi ne mahallin na abu na uku wanda ke fitowa wasu malamai sun yi khilafa sun ce na jasa ne impurity sun ce ba jasa ba shi ne maniyi to nan kuma filin a yi sukuwa fagen karatu ne sai mu ɗauki ra'ayin da ya fi kyau mu mun tafi aka yin cewa mani ba nisa ba ba da kaba ba da dalili number one suka ce a ah, inda mani na jasa ne to da nuna Allah haɗe ya halici annabawa kenan koko to wannan hankali ne kuma hankali ne ya kamata ka kama shi na biyu uwarmu nana aisha as-siddiqatu bint as-siddiq zawj mai gaskiya yar mai gaskiya matar gaskiya takan ce na kan kankara mani busasshe daga rigar annabi kuma je ya sallah sai suka ce a ah, kai ka san kankara da ƙwarzana da ɓarjiya kawai ba za su iya gusar da kututun mani busasshe ba tare da haka ya je sallah ke nuna maka kenan ba nisa an gane ko wannan gaskiya magana ce mai karfin gaske to bisa wannan mun tafi akan mani ba nisa ba kalwa ba fa mazini ba shi na jisa ne wannan aina sauraka idan kuma ka tafi akan masu ganin mani da jisa ne halas kana da dama ka tafi kan wannan fahimtar amma mun tafi akan abin da ke da goyon bayan da ne ana iya samun ra'ayi guda biyu ɗaya suna kiransa arrajihu ɗaya kuma almarjuwa wanne fi ƙarfi, wanne kuma aka fi ƙarfi saboda ka tafiya kan cewa mani ba nisa da ƙarfi. ai kamar giya ne giya ne nisa ce na tambayar ku mutum ne aka yi barin giya ofin billah sai ta fantsama a rigarsa kai sallah da rigar na'am da gudu makwa ai ba nisa ba ce me yi dalili masu cewa ai nisa ce masu su dalili mai karfi babu daga cikin dalilin malamin sai bayani Allah ta'ala lokacin da Annabi sallallahu alaihi wani mutum ya bashi kyautar giya ba na hannun kawai shi yana ganin abin arziki ne kai kasan mai wani annabi sa aka zubar da ita sai malamin suka ce bai ce a wanke ƙasa ba ba ne yasa ce ba kamas amma lokacin da balaraba kawai ya zo yi fitsari a masallaci bai ce sai ce a kawo ruwa fa'uhuri fa'alai yanar fitsari majasa ne gagiya an kelayar bai ce a sarwa dole ka tafi zuwa ga abin da suka kira fikihu fahimtar addini sannan kuma sun faɗi wata ƙa'ida suna cewa haramtawa baya nufin najastawa amma najastawa na nufin haramtawa sukan ce inna taharima la ya'ni tanjis walakin tanjis ya'ni taharim ba haya najasa to haramun ne ka sa jikinka kenan najastawa na nufin haramtawa shine ma'anar magana fitsari najasa ne kenan haramun ne ka sa da ka sa aljinka ba daidai ba ne ta ba haramun ce shanta amma in mutum ya sa ta aljo in yi sallah sallah su sai kun gane haramci ba ya nufin najasti haka kuma illa mutum zai sa a ufi billah kulba giya ya sallah sallah su sai sai dai kawai ya aikata muna abu zai gama da bishin ubangiji wa abin da nake cewa anan haramtawa ba ta nufin najastawa amma najastawa na nufin mai haramtawa wallahu a'lam mai tambaya cewa yin a a ɗaya daga cikin magabata ya ce ba mai yi sai wawa ba ni na faɗa ba ya ce ba mai yi sai wawa ta mai dalilinsa na mance ɗaya daga cikin magabatan da ya fara amma tabbas maganar tana kuma tana da goyon baya hadisan da suka zo idan aka yi addu'a a shafa suna cikin abu dawuda ko malamin suka ce dukkanin su basu inganta ba yan wa haɗu da jini za shi ba ana kira su amirul ulama su ba da ulama shi ya faɗa izirti shi ya ce ba mai tsewawa to me da ne al'imamu abu dawuda kaga a cikin sa mai suna sunan ya yi nazarin hadisai ɗai-ɗai-ɗai miliyan biyar a dubu ɗari biyar afuwa dubu ɗari biyar abu da wata kamar ya compilation mana ya dinga tacewa yana tacewa duka-duka abin da ke cikin sunan abu da wata gaba a collection hadisi dubu hudu da takwas ciki ya ce ciki a mai inganta a mai inganta abin da na yi shuru ban tanka ba fa huwa salihun a cikin wasiƙa zuwa ga mutanen makka tare da wannan magana akwai ta cewa akai to a cikin abu dawuda ne duke da a cikin sani na hadisan da suka yi magana kan a shafa fuska dukkanin su wanda ya inganta to sai dai sai suka ce hadisin ko ne wasu inganta ba sun zo ta hanyoyi daban-daban daban-daban wannan na ƙarfafa wannan to dan wannan ne wasu ke shafawa a fuska amma dan ka ɗauki hadisi ɗaya tallin tallin jal ƙwallin ƙwalta tacce da ba ƙura a kan kan shafa fuska za ka yi wahalarsa to wannan ne sai wasu masu hikima sai suka tsara tun da dai zuciya akwai ta da matsala akwai kankayi da hasara da nan kofurci akwai duhu cikin da addu'a kuma haske ne to da kai suka shafa a kirci hikimar su wai hasken addu'a ya tafiyar da wannan duhu ɗin da ke ciki wannan sun kama magana logical sai dai babu dalili babu dalili kullum musulmi yakan tafi akan dalili sauraka menene abin da ya fi kamata a fahimtar mu in kai addu'a kawai ka aje hannunka in ka shafa bisa fahimtar wasu malaman shi kenan allah ya karɓa amma kullum mun fi sha'awar abin da ba zan sha wahala wajen kare shi ba amma ce to kawo dalili kace to ina zuwa gobe zan baka bayani jibi haka za ta haka yana amfanin sa kawo hujja kun ka tu burhanakum in kuntum wannan shi ne Allahu akbar to sanar da subhanahu wa ta'ala alhamdulillah da muka saurara wannan misali zama saboda gaskiya a gare duniya da lahira abin da muka karanta na waɗannan ayoyi Allah ya ba mu ladansu shi ba da ne karanta da mu Allah ya sa ne zai wannan watan da muke ciki Allah ya haɗa mu da alkhairansa Allah ya taimaki shugabannin shugaba ya tafi asibiti Allah ya ba shi lafiya Allah ya rabu shi lafiya Allah ya kare shi da lafiya Allah kuma ya sani shi daga sharar masharata Allah ya tsara wannan ƙasa ta mu daga fitina masu fitina Allah ka taimaki wani addini namu ka taimaki masu taimakonsa ilimin su ko da su ko da fahimta darajar su kuma kujerar su a duk abin da Allah ya musu Allah ya taimake su Allah kai mana jagora a dukkan al'amuran mu Allah ya tsare mana rayuwa hali da ake ciki na kunci Allah ka yayi mana kai ne mai azurtawa kai ne mai wadatawa muna tausiri da suna ka kyawawa da sifofin ka madaukaka ka biya mana bukatun mu na kai subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.